الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعزام تاشي درسينا الريديو بشتئين دبقي أتشنكر أتمنا الموفى الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه يو شاتوكس جواتر ربيع الثاني hijira ta 447 wadda ta daidai da goma ga watan goma shekara ta 2025 ta miladiya za mu tashi babi na 453 wato babun nahi an bai'ataini fi bai'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله babun nahi an bai'ataini fi bai'a na'am yace babun nahi an bai'ataini fi bai'a babun hani ga barin yin cinikin biyu a ciniki biyu a cikin ciniki daya a wannan yana daga cikin jinsin nau'o'i na cinikayya da hannunsu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wato allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa ya sanya dukkan mu'amala ta ciniki ta halatta dukkan mu'amala ta ciniki ta halatta wallazi ja'ala lakum ma fi wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a malamai suna kafa hujja da wannan akan cewa komai dake bayan ƙasa halal ne sai abinda shari'a ta zo da haramcin sa shine yace wa malakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه yace wa qad fassala lakum ma harrama alaikum ya bambanta muku ya rarrabe muku abinda aka haramta akan a gare ku sai dai na halin larura to kun ga Allah ya bayyana halal haram domin nuni ga cewa dukkan abinda ba haram ba halal ne so da kawai daga cikin rahamar Allah cewa abubuwan da Allah ya haramta iyakantattu ne amma halal ba zai kirgu ba duk abin da ba haramun ba to halal ne a babin mu'amala duk wata mu'amala an aka kawo inda ba ta cikin mu'amalar da Allah ya haramta ta ta zama to halal to kuma abubuwan da Allah ya haramta iyakantattu ne iyakantattu ne daga ciki akwai abin da hannunsu ya zo a bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar wannan hadisun shi yasa a waɗansu daga akwai daga cikin wanda muka yi karatu da su a madina yana bayan mu ya yi risalarsa ta masters akan al-ahadithul da filbuyo almanhi anha hadisai da suka zo a cikin shinikayya. da aka haramta su saboda iyakantattu ne to wani ya daga cikin wannan to za mu ji a tafsirinsa domin malamai sun yi saɓani wajen tafsirin wannan a ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya za mu ji surarsa a za mu ji yadda surarsa take da kuma yadda a yanzu watakila akan yi shi a cikin wannan zamani na'am قال حدثني يحيى عن مالك نعم yace yahya ya zanta min hadisi ubaidullah mai riwaya daga babansa yahya bin yahya al-laifi yace yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik annahu balaghahu cewa riwaya ta riske shi anna sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naha an bai'atayn fi bai'a ya hana ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. wani hadisin haka malik ya kawo shi balagan bai ambaci isnadinsa ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla wannan saboda shuhurarsa saboda ya zo daga hadisi na sahabbai daban-daban a cikin sunan tirmidhi da sunan nasa'i da sunan abi dawud da ibn maja da musnad imam ahmad ya zo daga hadisin abu huraira riwayar muhammad ibn amr ibn ata daga abu salama bin abdurrahman bin auf daga abu huraira radiyallahu anhu haka zalika ya zo daga hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar daga ibn abdulbar ya kawo riwayar hadisin nasa a cikin at-tamhid haka zalika ya zo daga hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shi ya zo da ambaton nau'o'in ciniki guda hudu cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'a wa an bai'i ma laysa indaka وعن ربح ما لم يضمن وعن ربح ما لم يضمن وعن ونيني نهد بيعتين في بيعة وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن نهد يا كنتامو amma shi ma nan bai kawo shi ba ina gani na'am yana yawa cikin musnad da imam ahmad na'am wa an bai'in wa shine na hudun wa an bai'in wa salaf da hada ciniki da bashi sauraka na ha an bai'ataini fi bai'a wa an bai'in wa salaf wa an bai'i ma laysa indak wa an ribhi ma lam yadman wato annab sallallahu alaihi sallam ya hana cinikin biyu cikin ciniki daya da kuma mutum ya sayar da abin da baya tare da shi ba da ba a wajensa ba da kuma hada ciniki tare da bashi da kuma ribar abin da mutum bai dauki asararsa ba wannan yana shine a cikin sahifatu amr bin shu'aib an abihi an jaddihi naha an salatin wa bai wa an bai ataini fi bai'a wa an bai ma laysa indak wa an rifi ma lam yadman to haka dalika yazo daga hadisin abdullahi bin mas'ud saboda haka da malik yace balaghahu kaga ba wai yana nufin hadisi ne da bai san isnadin sa ba ko yake da'ifi bal hadisi ne wanda yake mashhuri shi yasa ma kawai sai ya ambace shi ba tare da ya ambaci isnadin ba ba tare da ya ambaci isnadin ba kai kuma ka je ka bincika ina asanidin wannan hadisin suke kaga yanzu mun kirga hadisi mun kirga sahabbai guda nawa na guda hudu da da Abu Huraira na su shi yafi shahara da Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Umar kai shi bai a fi bai a kawai da hadisin Ibn Mas'ud shi ma bai a ateni fi bai'a da kuma hadisin abdullahi bin Amur bin al'af shi shi ne ya zo da hani kan nau'in ciniki guda hudu an fahimta? na'am wala haddasani malik kuma malik ya zanta min hadisi abinda ya ba zan fassara bai a teni sai bai a ɗin ba saboda malik zai fassara ta wajen fassarar malik wajen fassarar malik za mu ga zai fassara ta da waɗansu suwar da suka zo daga magabata cikin malaman madina na'am annahu balaghahu cewa ya riske shi daga wato malik yace riwaya ta riske shi anna rajulan qala li rajulin cewa wani mutum ya ce da wani mutum ibta'li hadha al-ba'ir sayar mun da wannan raƙumin naka bi naqdin kudi hannu hatta abta'ahu minka ila ajalin har na saye shi daga gare ka ya zuwa ga wani ajali فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر to ni a tawa fasa'ala an zalika abdullahi bin umar fasu'ila zai fi tunda ba a faɗi fa'ilin ba fasu'ila an zalika abdullahi bin umar sai aka tambayi abdullahi bin umar akan wannan ciniki fakarihahu sai ya ki wannan ciniki wanaha an yayi hani gabarinsa to kun ga wannan ciniki shine ɗaya daga cikin suwar ɗin bai a tainifi bai a mutum ya ce ma wani ka sayar mun da wannan raƙumin naka kudi hannu ni kuma zan saye eh, kudi hannu ni kuma zan saye shi daga wajenka ya zuwa ga ajali kaga cinikin ina kenan ko saboda haka kaga raƙumin ai bai canza ba ko yana nan wajensa na saya kuma na sayar maka kaga yana nan kamar tsakanin ababa da alhaji bello sai ababa ya ce ma alhaji bello sayar mun da motarka kudi hannu miliyan biyu ni kuma zan saya zuwa ƙarshen shekara daga wajenka in biya ka ƙarshen shekara saboda haka motar ta koma hannun alhaji bello ko bata koma ba ta koma hannunsa kuma yanzu me ya saura na'am kudi bashin da ababa zai biya a bashin da ababa zai biya alhaji bello ko shi ya saya au shi ne ya saya daga wajen alhaji bello ya bashi kudi ko ya ce shi kuma ya sayar masa zuwa ƙarshen shekara saboda haka abin da ya saura kuɗin mota a hannun alhaji bello tunda ta dawo wajensa ya sayar da ita ya kuma saya ko ba haka ba shi ne ciniki biyu a ɗaya ya sayar kuma ya saya to duk dabara ce ta a ciri ba. a'a alhaji bello shine zai dawo masa da kudi a ƙarshen shekara to kuma dai zai dawo masa da kudi a ƙarshen shekara ai kasan sai ya tsora wani abu mun yi mun yi cinikin ina mun bayyana yadda cinikin ina yake mm. amma da da zai dawo masa da kudin a daidai yanda ya karba da wannan zai zama to akwai hani hmm? ya ma taimaka masa ya ma taimaka masa kuma ma masu hankali za su yi wannan ba ma'ana eh, maimakon kawai ya ce eh, na ba ka bashin miliyan biyu ƙarshen shekara ka dawo min da miliyan biyu <laughs> eh eh na'am to wannan ɗaya daga cikin suwar ɗin kenan to da aka yi wannan sai abdullahi bin umar ya ce sai abdullahi bin umar ya ki ya ce ya ce kada ya yi domin to menene illar da ke ciki menene zarar na'am eh ta ina wani abu zai sami shi mota ce ya ce sayar mun da motarka in ka sayar mun da kudi hannu ni kuma zan sayar maka zuwa ƙarshen shekara ka biya ni ina garar na'am in motar ta lalace saboda me zai faru ha ha a tsakali babu garar a cikin nan wannan garar din babu abinda ke cikin wannan ciniki na hani shine ababa ya sayar da mota tun kafin ya mallake ta ko ba haka ba ko ba haka ba yace ka sayar mun da motar ka miliyan biyu ni kuma zan sayar maka miliyan biyu da rabi zuwa ƙarshen shekara ko ba ciniki biyu ba cinikin farko akwai mushkila mota ta alhaji bello ce kudi na ababa ne ya saya ya biya amma ciniki na biyu ababa ya ce ni kuma zan sayar maka da motar zuwa ƙarshen shekara ya mallaki motar to ka gani ya sayar da abin da bai mallaka ba ko eh ai akan haka za su haka za su rabu ciniki biyu din ciniki biyun ciniki ɗaya ne ai ciniki biyu din ashe ashe sa aka ce fi bai'a an riga an kulla ciniki biyu din eh ai ne ai a haɗa suke ciniki biyu ne a haɗe an fahimta inda kamar a ce akwai zaɓi. inda kamar a ce akwai zaɓi ko wannan ya fada ko kar wannan ya fada to wannan shi ne za a ce bai to a haɗe ke ba sannan kuma a ciki shi ababa ya shi riba ko ya shi riba ya ce miliyan biyu da rabi a ƙarshen shekara riban nan da ya ci a kan abin da ya ɗauki asararsa ne eh? bai ɗauki asararsa ba kuma an riga an ƙulla ciniki saboda haka shi alajibela bello yana neman miliyan biyu a wajensa shi kuma yana neman miliyan biyu da rabi a wajensa ko ba haka ba an riga an kulla ciniki yau da motan nan za ta salwanta a kan wa asara suke. eh na'am to a kan alhaji bello ya sayar ya ce ya sayar eh na'am inda wato ba an gane wani an kasa gane waye zai ɗauki asara an fahimta to shine garar ɗinka zai zo eh, a nan garar ɗinka zai zo saboda an kasa gane wane ne zai ɗauki baman shi ababa kaga tun da bai ɗauki baman ba ba a tabbatar cewa ya ɗauki baman ba akan wani haƙƙi zai ci riba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin ribar abinda baka ɗauki asara, baka ɗauki kasadin sa ba an fahimta saboda haka fuska nawa ce ta haramci a cikin wannan da kan gada da ayin da abdullahi bin umar ya hana na farko uh-huh, akwai bai ma laisa inda na biyu akwai gharar na uku ribhu ma lam yadman akwai ribhu ma lam yadman an fahimta to shi ya ce ya hana mm. sannan kuma akwai fuska ta hudu zarkani ya ishara gareta ta bai'un wa salab bai'un wa salab ta yaya bai'un wa salab ya shiga jinkirin da aka yi ya hada motar da ya sai masa bashi ce hmm. ko ba haka ba kuma ya hada ta da ciniki hmm. saboda haka an samu ciniki tare da bashi hmm. ko an samu bai'un wa salaf na'am illiyoli hudu akwai wata eh ki kat wannan fuskar da kuka faɗa barista ta ce fuskar da baji bai faɗe ta ba a afon ba baji ba a zurkani amma wannan fuskar da kuka faɗa haka ne akwai bayan unwa salaf mm. sannan kuma a ciki akwai wadda ishi a zurkani ya faɗa shine salafun bi ziyada akwai bashi da ƙari a kai an samu bashi da ƙari an samu riba ta yaya na'am na'am riban nasi'a ta yaya aka samu riban nasi'a a ai bashi da ƙari muka ce eh mm. eto eh bayanin bai fito sosai ba akwai yadda za a fito da bayanin a bayyane wanda mun sha faɗa a nan dirhamun bi dirhamain ma harira inda ibn abba zai faɗa miliyan biyu ce aka musanya ta da miliyan biyu da rabi tsakanin su akwai mota motar bata canza hannu ba hmm. saboda haka kamar ababa ya bashi miliyan biyu ne shi kuma alhaji bello zai biya shi duniyan biyu da rabi ko ba haka ba tunda motar ta canza hannu hakikatar motar ba ta canza hannu ba watakila ko motsi ma ba ta yi ba watakila ababa bai maganta ba hmm. eh? ko a wayar ma bai gani ba watakila tunda makasudinsu shi ne a canza kuɗi da kuɗi da hmm. ƙari hmm. makasudin maimakon ka zo ka ce ba ni bashi miliyan biyu ni kuma biya ka miliyan biyu da rabi a ƙarshen wata hagari ba to sai a yi dabara kun ga yadda musulunci aka gina shi a kan hankali yadda musulunci yake dacewa da hukuncin hankali idan kana tsammanin ka yi dabara tuni shari'a ta ɗago ka ta toshe wannan ƙofar dabarar ta ka na'am قال kuma malik. ya bani ya gaya mun hadisi. annahu بلغه cewa riwaya ta riske shi annal qasim ibn muhammad cewa alqasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq ɗaya daga cikin alfuqaha usaba ko na'am su'ila an rajulin ishtara sil'atan an tambaye shi akan wani mutum da ya sai wata haja bi asharati dananis da dinari goma naqdan naqdan kudi hannu aw bi khamsata aw bi khamsata ashara dinaran ko kuma ya saye ta da dinari goma sha biyar ila ajali ya zuwa ga ajali Fakari hazalika wani naha an ya wannan ya hana shi don ga wata surar bai ate ni fi bai a kenan ga wannan ga waya aka kawo aka ce kudi hannu dinari goma ya zuwa ga ajali wata ɗaya dinari goma sha biyar kuma ciniki ya kullu an yi ciniki ya ce fakari hazalika wani ku. nan an samu ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya ko ba samu ba an samu an samu marwan ka ce ba a samu ba saboda me ai an riga an yi ai an riga wannan tayi ne ba ciniki bane wannan an riga an kulla ciniki ha ha kawai an kulla ciniki haka an sayar maka shikenan kuma ya lizimta dole baka da zabi Mm. ba zaɓi aka ba shi ba ba yi aka yi masa ba an ƙulla ciki ne dole ma kawai ya lizince shi ya lizince shi wanne ne ya lizince shi to ai ne zarar ɗin shi sa aka hana shi sa aka hana amma da za su rabu a kan cewar ba za su rabu ba sai an ayyana ciniki guda daya a cikin biyun sai an ayyana daya to wannan dukkan jamahirin malamai sun ce wannan da shiga cikin bai a tainifi bai a ba eh. Eh. na dauki na jibin shi eh. ka ga kaga abinda ibn abdulbar ya kawo wannan shine ƙaunin malik da shafi'i da abu hanifa yace fa'in tsala, idan mai ciniki ya ce huwa bin naƙadi bi kaza kuɗi hannu kaza ne wa bin nafi'ati bi kaza da jinkiri kuma da kaza ne sun raƙa sannan suka rabu alaƙaɓe ahadin bai ni, a kan suka yanke ɗaya daga cikin cinikin guda biyu fahuwa ja'i to wannan ya halatta hmm. an fahimta? shi ya ce ibn abdulbar ya ce wala ya juzu inda malikin wa shafi'i wa abi hanifa in iftaraka ala zalika bililtizam hatta yaftarika ala wajihin wahid wa huwa qawlu sauri hmm. har sai sun yi ittifaki akan fuska guda daya an fahimta to sai ya zamanto cewa shi fadar da aka yi kamar tayi ard ne tayi ne ba ciniki ba kamar ka zo yadda za ka ga sukan yi a sanya waya a kantina a waɗansu kasashe suna irin wannan a ce idan saye yanzu ne ga kudinsa idan kuma a me suke kiransa a ba installment ba akwai abin da suke fada a na eh, idan plan ne idan purchase plan ne in kana da purchase plan ko wata kalmar da suke faɗa ba wannan ba anyway za su faɗa ce shi kuma a kowane wata kaza zuwa wata kaza za su faɗa eh easy buy so easy buy na'am yanzu haka ake ce masa easy buy eh, eh ko kuma ka ce abin nan payment plan kana da yadda za ka kana da plan din biya ba yanzu ka biya ba to haka sai haka suke faɗa kaga wannan ai ba ciniki bane ko kai ne sannan in ka zo ka dauka kace ka dauka sai ka faɗi da wanne ka dauka da biya da biya yanzu ko ko da payment plan in ka ayyana wanda kake so shikenan to saboda haka illar hani a cikin irin wannan nau'in na ciniki menene illar algharar akwai gharar hmm. saboda an rabu ba a san wanne ne farashi ba kuma an rabu ba a san wanne ne ajalin ba a san ajalin da za a biya ba ba a san yaushe za a biya ba ko ba haka ba in ka ce na ɗauka zai ce kawo kuɗi ya ce a ah, ba ka ce akwai na wata ɗaya ba hmm? in ka zo za ka biya na wata ɗaya sai ka biya da kuɗin na biya hannu sai ya ce maka a ah, ai akwai kuɗin na wata ɗaya ya ce ai ni na ɗauka ne da kuɗin biyan hannu rijima ba ta barke ba za ta barke ba anan ko za ta barke za ta barke na'am qala malik malik yace fi rajulin ibta'a sil'atan min rajul akan wani mutum da ya sai abar sai abun saya ya sai haja daga wani mutum bi asharati dananir da dinari goma naqadan naqadan kudi hannu aw bi 15 dinaran ko kuma da dinari goma sha biyar ila ajali ya zuwa ga ajali abin ambato qad wajabat lil mushtari bi ahdi thamanayn kuma ya ce wannan abin da aka saya qad wajabat lil wannan haja da aka sayar ta lizimci shi mai saye bi ahadi thamanayn ko bi ahadi da ɗayan waɗannan farashi guda biyu innahu la yanbaghi yace to wannan bai kamata ba li'annahu in akhara al-asharata domin in ya jinkirta goma wato ya saya hannu ya siya na ƙadan ko sai ya jinkirta wannan goman bai bayar ba kanat 15 ila ta zamanto goma sha biyar zuwa ga ajali wa inna qadal asharata wa idan kuma ya biya goman kudi hannu kana inna mastara bi al khamsata ila to ya kasance ai dama wato al khamsata ashara ɗin ya saya ila ajali ya zuwa ga wani ajali hmm. Eh, domin an ce dole ya lizince shi da ɗayan farashin guda biyu saboda kowane farashi in ya ɗauka in ba a yanke ba zai riga ya zamanto akwai garar a ciki na'am ƙwala malik na'am malik ya ce fi rajulin ishtara ne rajulin sil'atan a kan wani mutum da ya sai wata fil'a, wato wata haja daga wajen wani da dinari ɗaya. Na daya kuɗi hannu A mausufa shatin mausufa. ko kuma ya saya da wato wata akuya a bar sifantawa Ina ajali zuwa ga ajali qad wajaba alaihi bi ahad samanai kuma cinikin ya wajaba a kansa da ɗayan farashin guda biyu inna zalika makruh yace wannan abin ki ne makruhi ne hmm, la yanbaghi la yanbaghi baya baya kyautatuwa baya kamata لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة دومن منزا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا ciniki biyu a cikin ciniki daya wa hada min bai'atayn fi bai'a wannan yana daga cikin ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. Hmm. an fahimta mutum ne ya sayar da mutum ne ya sayar da wata haja tasa a turminsa na shadda ya sayar da shi kudi hannu dinari daya amma kuma a biya zuwa ƙarshen wata ya zuwa ga wani ajali ya ce akwai rago ɗan rago irin ya sifanta shi ya rago irin balami din nan kuma wanda yake ya yi farfara jaza wanda za a iya yankawa a wajen idi wanda yake a ɗan turturna da shi ya sifanta shi dai sifa wadda take za ta ɗauke jahala amma ya sai da turmin ko da wannan ko da kuɗi hannu shine kuɗi ko kuma da rago ila ajali malik ya ce wannan baya wato makruhi ne layan bari ya dauki wannan yana daga cikin bai'ataini fi bai'a ya ake ya zama cikin bai'ataini fi bai'a domin abu daya ne ake sayarwa amma ake masa farashi biyu ake masa farashi biyu hmm. ko ba a san wanne aka dauka ba saboda haka akwai garar a ciki domin da da ya kawo kuɗi alal misali sai ce to ai na sayar maka ne da kuɗin rago kuɗin rago zaka ka bani hmm. sai rigima ta faru tunda ba a yanke wanne ne suka ayyana ba amma dai kawai an ce ya lizance shi na'am na'am ƙwala mali. ila ajalin menene akan ila ajalin eh a bas ya zo ila ajalin ayyace zuwa karshen wata alal misali eh ne masu masufatin ila ajal bari mu ga abinda Ibn abdul ya ce akan wannan na'am na'am wannan dai shine bayanin cewa yana cikin bayataini fi bai'a saboda basu yanke akan wanne bane na'am qala malik malik yace fi rajulin qala li rajul a cikin mutum da yace ma wani ashtari minka hadhihi al'ajwa zan sai wannan dabinan na ajwa daga gare daga wajenka 15 sa'an zan sayi 15 sa'an sa'i 15 aw as-sayhani ko kuma in biya ka dabino a saihani ashirata aswo a wato sa'i goma awil al mahmula ko kuma alhimtsa alkama almahmula irin wadda ake ɗaukota ta daga daga sham khamsata ashara sa'an sa'i goma sha biyar awi shamiya ko kuma shamiya. ashirata aswo a sa'i goma dinari da dinari daya قد وجبت لي ihdahuma wato ɗayan su ɗaya daga cikin su su biyun ya wajaba a gare ni inna zalika makruh yace wannan makruhi ne la yahil baya halatta wa zalika annahu qad wannan bayanin sa shine قد أوجب له عشرة أسوأ يا تبتر مسا دسائي قوما صيحانيا ندبين صيحاني فهو يدع فهو يدعها تسي زمن تو يا صيحاني wa ya akuda khamsata ashara sa'an min al'ajwa ya ɗauki sa'i goma sha biyar na ajwa aw tajibu alaihi khamsata ashara sa'an min al-hintati mahmula ko kuma wato hamsata ashar wato sa'i guda sa'i goma sha biyar ya lizince shi na'am ya lizince shi na alkama a baɗakowa fayada'uha ya ƙyale ta wa ya kudu asharata asu'un min ash-shamiyya sai ya karbi khamsata ta ya asu sa'i goma na shamiya fa hadha aidan makruh to shi ma wannan makruhi ne la yahil baya halatta wa huwa aidan yushbihu ma nuhiya anhu min bai'atayn fi bai'a ya domin yana kama da abinda aka yi hani a gabarinsa na ciniki guda biyu a cikin ciniki daya wa huwa aidan mimma nuhi anhu kuma har wa yau yana daga abin da aka har aka hana shi an ba'a min sinfin wahidin min at-ta'ami bi wahid ya zamanto daga sinfi daya na abinci ya zamanto a sayar da wato abu guda awo biyu da awo daya domin a dabino a sa'i goma da kuma dabinon ajiwa sa'i goma sha biyar kaga in ya ɗauki wannan kaga wannan cinikin ya zamanto cewar an shiga riba amma in ya ɗauki alkama da ajiwa da aka bashi wannan babu shikali to amma saboda an gwama shi da abin da yake shi kuma na haram ne shi ne abin da zai bayu ya zuwa ga yin riba shine musayan dabino da dabino ba tare da daidaito ba mm. to wannan hannun sai ya ɓata cinikin dama ita illar bai'ataini fi bai'a ya zamanto za ta bayu ya zuwa ga riba ko algarar mm. shi sa aka hana bai'ataini fi bai'a za ta bayu ya zuwa ga riba ko algarar ah, kuma ba wato kawai ciniki biyu ba in aka hada ciniki da bashi ma kasan bashi ba ciniki ba ne hmm. bashi mu'amala ce ta taimako amma shi ma in ka hada shi dare da ciniki a cikin mu'amala guda daya to sai a samu haramci saboda taimakon ya fita kuma an samu algarar yanzu alal misali ababa ya zo ya ce zan sai motarka miliyan biyu zan sai motarka miliyan biyu amma da Allah ina so ka juya min ka ba ni bashin miliyan biyar zan je ne kilarin ɗin kayana an fahimta? nan an haɗa mu'amala biyu ko? sayar mota da kuma bashi to menene a cikin wannan mu'amalar an hada ciniki da mu'amala ta taimako ko mm. bashi mu'amala ce ta taimako mm. to me ne hikimar da aka hana wannan rage cikin motar nan ta awa ba ya zama shi kuma awa wacin da yana bukatar wancan bashin sai ya sayar mai akan ba da rage eh ko kuma dai ba shi bello eh. ya ƙara kudin motar wata kila motar ba tafi miliyan ɗaya da rabi ba sai ce to a miliyan biyu zan sayar maka inda babu wannan mu'amalar bashin watakila a miliyan ɗaya da rabi zai sayar amma tun da ya san zai ba da bashi sai ce zan sayar maka da motar nan a miliyan biyu kaga dai a fakaice ya samu ƙari akan bashin da ya bayar ko ba haka ba kuma tun da an hada su tare hakikanin kudin motar ba a sani ba saboda wanne ne kudin motar wanne ne amfanin da ya samu akan bashin da ya bayar ko tunda an hada mu'amalar biyu an hada mu'amalar biyu da kudin mota da kudin ciniki eh, kudin mota da kuma bashi bashin nan kuma zai janyo masa amfani saboda an hada shi tare da riba saboda haka abinda ma aka hana na salafin jarra naf'an bashi da ya janyo maka amfani ya samu ya tabbata ga Alhaji Bello ya ba da bashi bashi da ya janyo masa amfani shine ya sayar da motarsa har da riba kai tunda ba wanda zai sayar da abu sai ya ci riba ko to riban nan da Alhaji Bello ya ci ta ciniki ne tsagwaranta ko ku ta ciniki ne tare da amfanin bayar da bashi eh abun biyu ne eh da ciniki da amfanin ba da bashi saboda haka aka hana wannan saboda haka aka hana to haka zalika idan ciniki biyu ne shi ma idan zai bayu ya zuwa ga ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana ko garar ko riba ko cin dukiya ba da haƙƙi ba ko kuma cin ribar abin da baka ɗauki kasadarsa ba to duk wannan zai zamanto dalili ne na a haramta wannan mu'amala mm. sai dai a su mun yi wannan ina ganin a cikin bayan ul'ina ko a wannan a nau'in ciniki guda biyu da aka haramta wanda malikiya suka fada wa jam'u bai'in ma a shirkatin wa ma sarfin wa ju'lin wa nikahin imtana mm. آه، وماء مساقات وماء مساقات وماء قراضي وأشهب الجواز عنه جاء ماضي وجمع بيء مع الشركة كهذا تشنيكي ده مشاركة وما صرف كهذا تشنيكي ده شنجي وما جعل كهذا تشنيكي ده جعالة da nikah ka hada ciniki da aure ko hudu kenan ko wa ma musaqatin wa ma qiradi tare da kuma musaqa wato yarjejeniyar ban ruwa da kuma mu'amalar qiradi mu'amalar mudaraba ah, ka ba da kudi a juya maka arabari ba duk an hana amma ya ce ya halatta to saboda shi musharaka in ka ɗauke shi ciniki to har ya shiga bai a tenisi bai a ɗin kenan in kuma ka ɗauke shi to me yasa suka haramta shi sun haramta shi ne saboda akwai dole akwai nau'i na garar a cikin musharaka tunda kun haɗu ne akan za a raba riba ba a san ribar da za a samu ba saboda haka akwai nau'i na garar duk abinda da zai ƙara masa wani garar ɗin to zai fitar da shi daga halarci wajen canji kuma canji mu'amala ce wadda idan jinsi da jinsi ne ba a mufabala hmm. in kuma jinsi ya saba ba a jinkiri hmm. shi ku ciniki duk ana yin wannan to ka hada abin da yake ake mufabala kuma ake jinkiri a ciki da abin da ba a yi ba suka ce ba za a yi ba wa ma nikahin da kuma aure mun yi wannan ko a hada ciniki da aure ka ce za ka auri mace zan baki sadaki amma da sharaɗin cewar za ki sayar min da gidanki ko filin nan naki zan saya eh to menene illar a cikin nan eh sharadi a to me ai Allah ya hada ya halatta sharadi eh za ta kare za ta kare da gidan cinikin ba zai zama an taradin ba cinikin ba zai zama to an taradin ba ba yarda saboda ne akwai ikira ta ce fa kama an mata tilas kenan to akwai garar kenan to inda ta samu don ta ƙara kuɗi menene to mun yi wannan fa kuma mun faɗi illar ba wanda ya tuna illar a ah, babu shi ciniki akan me aka gina shi mukayasa a san ciniki an gina shi ne akan mukayasa menene mukayasa dukan hanci mai saya ya doki hancin mai sayarwa mai sayarwa ya doki hancin mai saya ko ba haka ba in kai ciniki ka ce kaga yadda na samu riba wallahi kana murna ka sayar da abinka ka ci ribar ka ninka masa kuɗi kuma ya shiga ko ba haka ba mai saya ma ya ce kaga inda na sai gidan nan wallahi inda na daga shi yanzu na samu biyun kudinsa amma ya sayar min a kaza kana murna ko ciniki akan haka aka gina shi to aure fa akan mukarama to an suka sani shine baka faɗa ba <coughs> ciniki an gina shi akan mukayasa aure an gina shi akan mukarama ba zai yi a hada su tare ba shi aure akan karimci ake yi hmm? akan karimci ake yi ko sadaki da ake bayarwa don ka darasta ta ne ba wai shi ne kimata ba hmm? in ta ga dama ma in ka ba da sadakin sai ta zabtare ta ce ni a bani rabin wannan ma ni da ba don shari'a ba ma ni a yi auren ba sadaki ko ba haka ba duk ba mukaramar ba ce to sannan kai kuma ka zo ka haɗa ciniki da abin to shi yasa inda duk aka ce an hana haɗa mu'amala guda biyu za ka samu akwai wata illa to daga cikin suwar din da ake yi na bai a bai'ataini fi shi ne abinda wato bankuna suke yi na abinda suke ce mareko fail and buyback kamar banki yana da takardar shaidar ya sai takardar shaidar bashi ga gwamnati ta biliyan goma yana da government bond ko kuma ma mu ɗauko shi na misalin musulunci yana da sukuk yana da sukuk na gwamnati na biliyan goma yana buƙatar kuɗi sai ya ce ma wani bankin ga wannan bond ɗin nawa na miliyan goma na biliyan goma na sayar maka shi a biliyan tara da miliyan ɗari hamsin biliyan tara da rabi da sharaɗin cewa sannan kuma gobe da safe na saye shi daga wajenka na saye shi daga wajenka akan biliyan akan biliyan goma wato na sayar maka shi a biliyan goma a na sayar maka shi a biliyan tara da rabi ni kuma gobe da safe ka sayar na saye na'am na sayar maka shi a biliyan goma saboda haka za ka ba ni kai da kake bankin da yake bukatar kuɗi kama alal misali malam mudassir shine banki na farko ma'an nura shine banki na biyu ma'an nura yana da sukuk amma yana bukatar kuɗi sukuk ɗinsa na biliyan goma sai ya ce ma mudassir na sayar maka wannan sukuk ɗin na biliyan goma akan biliyan tara da rabi kaga zai karbi biliyan tara da rabi kenan kuma na saye shi daga wajen ka gobe da safe a biliyan goma an fahimta kaga ya karbi biliyan tara da rabi gobe da safe kuma zai komar da biliyan goma su kukudin ba abin da zai ko canjin suna ba za a yi ba ko canjin suna ba za a yi ba kawai haka za a rubuta akan cewa an yi wannan mu'amalar kaga bai a taini fi bai a ko mm. kuma duk a lokacin za a kulla kashe gari in aka zo za a yi ba sai an sake wani cinikin ba an riga an kulla cinikin tun yanzu mm. tun yau to kaga wannan shine cinikin ina din mm. kuma wannan shine bai a taini fi bai a da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana saboda haka bankunan musulunci in suka yi irin wannan sai ya to sun yi mu'amalar riba na'am babu bai ilgharar zubairu ibn al-awwam zubair in an kawo masa ajiya sai ce mayar da shi bashi hmm? mayar da shi bashi wani amfani ai amfani wajen bashi ga mai bada bashin ne shi mai bada bashin wani amfani ya samu shi da ba su yake ajiye masa kudinsa ba ko shi zo bukata a dawo masa da asalin kudinsa ko ba haka ba wani amfani ya samu eh to ai dai dole dai ya biya amma shi wani amfani ya samu mai bada bashin a'a ai ba shine ya juya wanda aka ba baki shine ya juya shine shi Zubair ibn al-Awwam shi az-Zubair in ka kawo masa ajiya ajiya haƙƙinta ka sa ka ɗaure ta mau ba za ka taɓa ba wanda duk mai shi ya zo ka ɗauko ka bashi amma aka baka ajiya kai ka sa ta cikin kuɗinka to ta zama bashi ta zama bashi to shine sai yake cewa dan kar ya zamanto an aikata abin da yake daga baya malamai da suke duba suke cewa makruhi ne ai daga aikin irin waɗannan sahabbai aka gano abin da ya dace da abin da bai dace ba suka ce idan aka baka ajiya kuma kana da ikon ka biya kai mali'i ne wadatacce ne sai kai amfani da wannan ajiyar ta zamanto bashi ba da sanin wanda ya baka ajiyar ba to wannan abin da ka aikata makruhi ne saboda ka yi tasarrufi ba da izininsa ba idan kuwa kai mabukaci ne da kyar da kyar albashinka yake kai ka sai ka hada da bashi aka baka ajiya sai ka taba to wannan ka aikata haramun ba baka da karfin biya ka je ka shiga wannan mu'amalar in ba da izinin sa ba eh. an amince saboda haka ba zai biya ba ai daga ya taba ta ya zamanto ba amintacce ba ya zamanto abdani bai ci amana ba ya za ka ci amana ayin ya ƙi biya ne ya ci amana hannunsa ya zamanto ya duba man hannunsa hannun biya ne shi amintacce yin aka ba shi ajiya aka sace wannan kudin zai biya mutlakan idan bai sakaci ba in ba sakaci a in ba sakaci babu saba sharadi in babu sakaci babu saba sharaɗi amma yayin da ya taɓa nan wajen har yanzu hannunsa hannun amana ne in aka sace in haka ne kowa ma sai ya ce a yi amfani da dukiya in aka tun da ba zai biya ba ya ce ta ai sai ku yi haƙuri wallahi kun san hannuna hannun amana ne kuma na yi amfani da abin kuma gashi al'amari ya zo an sace eh, da sauran wannan magana haga wannan abin nan hannunsa in aka ce har yanzu hannun amana ne zai zamanto akwai cutarwa an fahimta to marwan kai ne ka je ka shigar da mu cikin wannan kuma ni abinda ma nake so hmm? da na so mu karanta babu bai algarra to mu shiga mu tsaya na'am babu bai'il gharar babu bai'il gharar babun cinikin algharar wato cinikin rashin tabbas cinikin rudu cinikin garari eh kamar cinikin rashin sanin kudin abinda zaka biya ko kuma rashin sanin tabbacin abinda zaka siya ko kuma rashin iko akan samun abinda ka saya ko rashin sanin ajalin lokacin da za ka biya kudin abin da za ka saya da sauransu wannan nau'i ne na ciniki da Allah madaukakin sarki ya haramta hikimar haramcinsa shine aklul mali bil batil mm. cin dukiya ba da haƙƙi ba don babu wanda zai sai zai yi cinikin garar sai da yardar ransa babu illa an takuna tijaratan an tarabin minku mm. babu tarabi a cikin cinikin garar ko akwai tarabi yanzu na ce maka bota ta da aka sace Allah ya sauke wani ya ce motarsa da aka sace ya ce ya sayar maka da ita an ramma a mala abin jabbar motarsa da aka sace ya ce ya sayar maka da ita a miliyan ɗaya motan nan in tana nan in a kasuwa ce za ta yi miliyan uku amma ya sayar maka miliyan ɗaya in aka koyaushe aka ganta ta zama taka akan miliyan ɗaya yanzu akwai yadda za ka amince kan wannan sai dai in caca za ka yi sai dai in caca za ka yi <laughs> ko kuma shi ne bara <laughs> to cinikin garar akwai aklul mali bil batil cin dukiya ba da haƙƙi ba mm. Allah ya ce wala ta'kulu wala ta ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum mm. kada ku ci dukiyar ku ya ku wanda suka imani kada ku ci dukiyar ku tsakankanin ku ba da haƙƙi ba mm. wato da ƙarya da rashin haƙƙi sai dai in ta kasance kasuwanci ne da aka gina shi a bisa yarjejeniya a tsakaninku na'am قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى يا زنتام حديثي عن مالك عن أبي حازم ابن أبو حازم ابن دينار سلمة بن دينار إيه أبو حازم سلمة بن دينار الواعد باو الله عن سعيد بن المسيب دقى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو من زم الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر يا هنا تنيكن غرري تنيكن الغرر تنيكن كسدع قال مالك wannan kun ga hadisin haka ya kawo shi mursal amma hadisin ya tafil kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim ta riwayar ubaidullah bin umar an abi zinadi an al'arat an abi huraira na'am qala malik maliku yace wa min al-gharar wal mukhatara to shi gharar ba shi da iyaka kamar yadda ibn abdul bari yace suwar ɗinsa ba su da iyaka hmm. amma malik ya faɗi waɗansu daga ciki ya faɗi waɗansu daga ciki ya ce wa min algarar yana daga cikin algarar walmukhatara almukhatara shi ne wato kasada da nau'i na caca hmm. an yi amidar rajulu madallar da batahu mutum ya ce mutum ya nufi mutum wanda wato dabbarsa wato taguwarsa ta bata aw abaka gulamahu gulamuhu ko bawansa ya gudu yana da bawa ya tsere an neme shi an rasa wa samanu shay'i min zalika 50 dinaran kuma kowanne daga ciki kudin sa inda za a sayar da shi yana nan dinari 50 fa yaqulu rajulun sai mutumin ya ce sai wani mutum ya ce ana akuduhu minka bi 20 dinaran ni zan sai wannan daga wajenka da dinari 20 fa'in wajadahu al-mubta'u idan wanda ya sayi idan wanda ya saya ya samu abin zahaba min al-ba'i na dinara to kaga dinari talatin ya kubce mashi wanda ya sayar wa in lam yajidhu idan kuma bai same shi ba zahaba al-ba'i'u min al-mubta'i bi 20 dinara sai zaman to wanda ya sayar ya tafi da dinari ashirin daga wajen wanda ya saya qala malik ya ce wa fi zalika aibun akhar kuma a cikin wannan ma akwai wani aibin inna tilka dallata ita wannan dabbar da ta bata in wujidat in aka same ta lam yudra ba za a sani ba azadat am naqasat azadat ta karu ta ci ta koshi watakila kuma har ta haihu am naqasat ko kuma ta zamanto kanjaman ma tunda muayyani ne mm. eh. am hadasa biha min al'uyub ko kuma waɗansu aibobi sun faru gare ta ta makance ko ta zamanto gurguwa duk wannan ba wari ba mm. tunda ba ta nan aka dabbar ba ta nan taguwar ba ta nan aka yi cinikin fa hada a'zabul mukhatara wannan yana daga mafi girman rashin tabbas mm. mafi girman shata shata mm. ce ko eh, to wannan shine zarar dama duk inda aka samu shata zarar ya shiga ciki eh, lokaci yayi to sai mu tsaya nan sai mu tashi wal amru indana na'am a za mu zo tambayoyinku ku kawo suwar ɗin naku mu ji insha Allah eh ai mun sha sa anan shine al'a'ara gurgu din nan amma mai wa'azi mai hikima mai yawan ibada سلمة بن دينار أبو حازم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك